shi yana siffanta maka kyawawan surori na kai amfani da su yi amfani da halin da mijina yake ciki na talauci da kuncin rayuwa kana nema ka jefa cikin masifa da fushin ubangiji ba ka tsammani, duk wannan tarin dukiyar da kake da shi za ka iya rasa shi a rana ɗaya kamar yadda ni ma mijina ya rasa na shi kina so ki ce mu mijinki ya taɓa mallakin wani abu a rayuwarsa? mijina mai kuɗi mai kuɗin gaske kuma na tabbatar da cewa kuɗin da mijina ya har abada ba za ka taɓa irinsa ba mijinki har ya mallaki irin wannan arzikinta ya kai wannan matsayin kwarai kuwa mun kasance cikin jin daɗi zai yana mashakin mai kuɗi ne kafin kaddara ta faɗa ga kusan zama awa ɗaya muka fi anan muna jiran shi amma har yanzu ya kasa shigo. wannan irin halin shi kenan saboda shi gaba ɗaya yare ni kowa da kowa ne kawai dan jira ta tukuna mu gani Assalamu alaikum. Amin wa alaikum eh, Kawai sannan ku. Dala ku yi haƙuri na yi lati wannan kuma latin da na yi ta faru ne saboda goslo da na samu a wannan kan wani hanya na Allah ya haƙuri da Sanuri ka kamfani ta shirya wannan zama ne musamman saboda kai. domin a binciken da auditocin mu suka ya nuna cewa maƙudin kudade sun salwanta ta bangaren ka yanzu muna son ne kai mana bayani talla talla ta yadda aka yi wannan kudade suka salwanta kudin da suka kai kimanin har naira miliyan sittin. to ai ranka yadda wayannan kudaden da ake magana sun salwanta ai ba su salwanta ba kuma sanin kanku ne da akwai ƙungiyoyin ma'aikata waɗanda muke ba su bashin kayayyaki kuma sa'an nan duk ba na aikata kowane abu daga cikin nan duk sai na tuntuɓa kowanne daga cikin ku look malam da kace san komai so ina so ka sani kudaden mu da aka da bashi a waje sun ninka kudaden mu na nan da suke hannun ma'aikata so muna so kai mana bayani dalla dalla ina ne wa'annan kudaden suke ha ba kun fi sani sanin kanku ne da akwai ma'aikatan da muka samu matsala da su waɗanda sun ki dawo mu da kamfani kuɗaɗensu kuma ga wannan ne ba laifi na bane a ku duba wannan magana ku gani ba laifin ka ne zan laifin ka ne domin kai ke kula da duk wata hada-hada ta kungiyoyin ma'aikata da kamfani ke kuɗa da su saboda kai dan har wasu dan kuɗaɗe za su ɓace kamfani ce asarar su dole mu ce sakacin ka ne ni ina ganin ma wannan ya haɗa baki da ƙungiyoyin ne sun yi kashe mu raba na kuɗaɗen sai ya sa ya shashantar da maganar gaba ɗaya ka ka kawo mana ainihin dijital abin da kamata. Haɓayen labin, haɓayen labin, bai kamata ku zauna kuna zargi na akan abin da ban aikata ba. Wannan abin da kuke zargi na akai zargi ne ba aikata ba. Kai Zayyan, shut up your mouth. Kamfani ba za ta lamci wannan abubuwan da ka yi ba. Kamfani ba ta ɗauki asara ba. So as from today, PM, ki rubuta mishi dismiss letter ki bashi. you have to leave this company kai sai yan this not duk kudin da suka bata a kamfanin nan sai ka dawo da su wallahi wallahi yalla bai ban aikata abin da ake zargi na ba ban aikata abin da ake zargi na ba wallahi ba aikata ba cucin banza mutum ga dama ne wallahi ba aikata ba wallahi da tsari ban da laifi yasa nake ga muku wannan kullum magana ta nan ta ya za a ce mutum ɗaya ya ɓata mana harka gaba ɗaya ya tattara komai ya ya shi sa season dukiyarsa gaba ɗaya An ba mu umarni kada mu baka kafta da mota. security an ce kan fita da motora Marni ne daga sama to amma zan iya ɗaukar kayana da ke ciki eh za ka iya ɗaukar kayanka kai amma fa zayyar ya ban tausayi a wurin ki kenan wallahi na san yanzu na san baki da hankali kin san ko kwana na nawa ina rubuta lon a bani kullum sai a ce min sai zuyani yazo sai zuyani yazo zo gara da hakan ta faru amma fa ya kamata a yi bincike akan wannan magana bincike mene alan nasiru ga Allah idan za wuce kai magana maka rage min hanya to ni kai ke jira ni ka ga min da wallahi tsaya ban ga amfanin ta ba Allah bismillah da Allah na jira ka kuma ka ga Allah ko da muka shiga ba mu gaisa ba wani irin hukunci ne za a kori mutum da daga aiki ba tare da wani bincike ba wannan ba shi ba ne karo na farko da suka fara bina da irin wannan bita da kullum amma ina tsallakewa wannan karin ne kurin suka samu nasara a kaina babu abin da za iyaka ko ma daga ba ɗaya mai haƙuri Allah kawai ya zaɓa mishi abin da ya fi alkhairi ya sake mishi da abin da ya fi alkhairi a gare shi insha Allah Kotu kuma

zo mu bar nan gida mu je duk kaddarori na kuma duk an kwashi komai da kuɗi ina da lafiya ba su bashi da komai ba duk abin da ka sanya an mallaka hatta inda za mu zauna sai da ya gagare mu yanzu haka gidan da muke ciki abokin shi ne ya bashi aro muke zaune Zayyan mutum ne da yake sanya ga ya kula da iyalansa. Tun san da Zayyan ya rasa aikinsa, yake ta ƙoƙarin neman wani aikin don ya samu abin da zai riƙe mai da shi. ko da sun fito a gaggaje suke fitowa ka ba lalle bane ya saurare ka ko da ma zai saurare ka a tsaye za ku gaisa kai malam ba ruwanka ina nan ina jiran sai na jira saboda na yarda da takarduna wallahi eh, to amma abin da nake so ka fahimta a zamanin yanzu komai hanya ne ka ko aikin gari nan da ne ka ganan ko aikin gari nan da ka ga nake wallahi sanna kauna ya shige min gaba albarkacin ma yana auren kanwar MD ya je shige min gaba shi yasa ga danga ta ma ko yin ban sa ina ruwa na ni da ka zo kana gaya wannan magana ina ruwa na kai malam bana zan damu ba ka fada mini ka tafi mana mai ruwa da kai yawwa ga yi can ma manajan ne wannan Allah bai barka da fitowa Allah bai. Yawa barka dai. Yawa Allah barka dai. Lafiya? Eh Allah bai ani ne ai wanda na rubuto application na aiko din nan. Wanda ka rubuto application? Yaya sunanka? Sunana Zayyani Sani. Zayyani Sani. Zayyani Sani. Okay okay okay exactly haka ne. To na duba application ɗinka amma ka yi haƙuri baka cikin irin ma'aikatan da muke buƙata. na ga kamar injiniyarin ka karanta ma ko? Ah, bai ba ina gaba ka dai duba dai ai sosai ba ne. Ai ni wannan ne business management na karanta yalla. Okay. Business management. Shi ma din da yake yi hakuri saboda admin muke bukata kuma ma mun riga mun samu adadin mutanen da muke bukata a wajen. don haka sai ka yi haƙuri ka nema a wani waje ko? a baran ka yadda a duba min ina da iyali ya ka yadda ina da kuma mahaifiya tsohuwa tana gida in ba in ban samu aikin nan ba kaga za su iya shiga wani hali a dai taimaka ran ka yadda da Allah ka yi haƙuri dai Allah ya ba mu sa'a over. na hango ku a nan wurin sama kuna aiki shi ne da Allah sai na zo ku dan bani aiki ina so ne ya yi irin wannan aiki ne ma tare da ku malam ba za ka iya irin wannan aiki ba ai wannan aiki irin namu ne na marasa gani wannan aiki ai kafa karfin shi bai kamata a ce kuna kuke aikin ku saboda aikin neman halak kowane iri ne shi neman halak ne ni dai abin da nake so dan Allah ku taimake ni aikin nan tare da ku bani ta in yi wannan sana'a da kuke tare don Allah ya ga samu halaci a ja mai shi ne wannan yanzu ne sai samu Oke, kuma kuma wani aiki assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya nagan ganka fesfes kuma ka ce za ka yi wannan aikin sana ai duk wani aiki in na neman halal bai kamata a kira shi da aikin wahala ba ne dan Allah a taimaka a bani aiki ana da ganin ka na san kana da ilimi wace irin matsala ce za ta kawo kana wani wallahi yau da gobe ce ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to je ka cire kayan ka sai in je ban ma aiki kadai sau da rashi sau the lafiya dai a na ganki a nan ina mijin naki lafiya su kalmi yayin dama na zo ganin gidan yana zo sanar da umar ba ta lafiya ga ta a ɗaki ma tana ta suma shi na zan ɗora mata ruwan zafi umma kuma me ya same ta wallahi mu ba mu sani ba yaya da ka dama jirin ka muke dawowa mu je mu dauke ta mu kai ta asibiti ciwon ta ne ya tashi kuma har yanzu ba ta farfado ba to shikenan bari in je samu mai moto alaikum salam. Yaya san da zuwa. yawa Amina. Na'am. Amina kina ganin zaman ki a nan ba zai kawo miki matsala ba da ke da mai gidanki ki? Yaya. Maganin da ake fi mahaifiyata ce ba ta da lafiya. Kana tunanin idan na je gidan kai na zai kwanta ne? Kuma alhamdulillah Allah ya bani miji mai fahimta ba matsala. Shikenan ina da take? um, sakina ta fita yanzu nan ta ce in ka zo mu faɗa maka ta je inda kuka yi magana za ta je sannan na ya ƙarfin jikin ina ka je ne tun ɗazu na ɗan fita ne ɗan yi fafutukan ɗan kuɗaɗen da za mu samu maka yake asibiti gashi yanzu na kara da garin da namu gaba ɗaya ba abin da na samu ko ƙwandala ban samu Zayanu. Ka yi iya ƙoƙarinka. A kaina duk abin da kake da shi ya ƙare. A kan rashin lafiyata. Ka wannan haka na gode. Da dawainiyar da ka yi da ni. Amma, insha Allah za ki samu sauƙi inna insha Allah. kawai zama da na dawo gida na zo ne dan duba ki in koma ai ba zan iya barin ki a cikin halin nan ba in dai ina numfashi duk inda kuɗi suke insha Allah za a je a nemo su kuma za a kai ki asibiti za ki samu sauki insha Allah amin inna Amina. baki san yawa sani inna ya jiki ya an san kin dawo sakina yan sai kika kwashe kayan ɗakin nan gaba ki ɗaya kika sai da su sakina ko ɗan kujeru ma ba za ki iya barin su ba sakina sakina na gode sakina allah saka miki da alkhairi allah ubangiji ya da rayuwarki ba na ji a duniya akwai wanda ya kai ni sa'ar mata kuma insha allah na miki alkawari ba zan taɓa miki wani abu da zai cutar da rayuwarki ban allah ya yarda na gode tun daga wannan lokacin rayuwarmu yana cikin baƙin ciki ga umma ba ta da lafiya uwa uba kuma ga talauci da ya baibaye mu har yanzu umma tana asibiti saboda babu kuɗin da za a yi mata aiki har yanzu mahaifiyar tasa tana asibiti? Eh, har yanzu tana asibiti. dalilin da ya sake ni ka samu nasara akan mijina saboda alkawarin kuɗin da ka bashi za a je a yi wa mahaifiyarsa aiki <sighs> Allah sarki rayuwa mai ban tausayi amma duk da haka saki na zaki mun uzuri yau din nan za ki kwana a ɗakin mijinki ba

ya Allah duk wani matsayi da iko a wurinka yake ya Allah Allah ka yafe min laifin da na aikata Allah Allah ka yafe min laifin da na aikata duk matsayin ka ya Allah Allah ka yi kuncin da nake ciki na rayuwa ya Allah Allah ka fitar da ni daga cikin kunci da na tsinta kaina a cikin rayuwa ta ya Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba ya Allah Allah na tuba ah, Me kake a nan? Ba komai. Ina ina ina ina ina ina nazari ne. Hmm. Tun jiya da kuka tafi kai da anti sakina babu wanda ya dawo a cikin ke ma kin san hankali na ba a kwance ki ba. Dole in fita in je in yi fafutukar yadda za mu samu kuɗi da za mu inna aikin nan. Kin ga abin ya fuskara. Ba inda ban buga ba ban samu kuɗin nan. Amina ina da kurin shawara a nan shine. Mu ɗauki inna mu mai da ita gida kawai. Ah, to ai jiya bayan tafiyan ku wani mutumin ya zo ya biya kuɗin aiki. Wani mutum ya zo ya biya kuɗin aiki. waye wannan ya zo ya biya mana kudin aikin mu da ba sanarwa muka yi a wani kafafen yada labarai ba waye wannan mutum wallahi ni ban san shi ba kuma bai shaida mun komai game da shi ba amma ya zo ya biya kudin aikin umma har ma an yi aikin kai da ka kai da so kusan da inda ba na bukatar in ƙara ganin ka da idanu na a duniya mutumin banza mutumin wofi kurin mugu alzalimi mutunci oke shikenan kun je kun gama abin da za ku da ita shine sai ka rako ta nan ka kawo ta ba na san ƙara ganin ka a ka tafi gaban nan wurin na gaya maka wannan mutum shi ya zo ya biya kuɗin aikin umma fa shi ya zo ya biya kuɗin aikin umma shi ya zo ya biya mana abin da ta faɗa maka gaskiya ne tabbas ne ya zo na biya kuma na ji daɗi da na samu labarin cewa an yi aiki cikin nasara har mahaifiyarka ta fara samun amma ban taɓa tsammanin haka daga gare ka ba taɓa tunanin yadda muka rabu da kai zaka dawo kamar irin wannan halaccin ba na tanadar maka amsoshin wannan tambayar na sannan na da wasu tambayoyin ma da ma san irin su matarka ta shaida min halin da ke ciki zai kuma tabbas na tausaya maka tausayin ka yayi kaɗan inda abin da ka faɗa gaskiya ne da ka janye ra'ayinka akan abin da ka aikata da matata da baka fatata kwana a wurinka ba abin da kake zargi ba haka bane na rantse maka da Allah babu abin da ya shiga tsakanina da mata kuma ba a waje na ta kwana ba in haka ne me yasa bata dawo gida ba me yasa za ta kwana a can ni na faɗa mata cewa ba ta kwana a gidanka ba ajiya to saboda me yasa kara ta dawo gida na ta kwana Inda har da gaske kake ka janye bukatarka ka yanzu zan kai ki gidan da za ku zauna da ke da mijinki idan akwai wani abu da ya kamata ku gyara a cikin gidan sai ku sanar da ni a gyara muku in ya so ko zuwa gobe ne za ku iya tarewa insha Allah Allah kuma ya saka da alkhairi babu je ki a gidan zan yi kokari in je asibitin da mahaifiyar ta take in je in biya kudin da za a yi mata aiki kuɗi kuma bayan kuɗin da ka bashi ya je ya biya kuɗin aikin ai na san yanzu ma har an gama aikin tsaki na kuɗin nan a yanzu haka ba sa tare da shi kamar ya ban gani ba yanzu haka barayi sun bi shi sun kwace kuɗin amma ya aka yi ka san barayi za su bi shi sun kwace kuɗin ya ake kasancewa barayi sun biyo ni sun kwace kuɗin da ka bani saboda nuna turo su kuma ni suka yi wa aiki sun dawo min da kuɗi na ban gane ba me yasa ka turo barayin sai kwace kuɗi a hannuna saboda wannan ita ce ka'ida ta duk macen da na kwalla fare a kanta ko nawa ne zan iya dauka in baiwa mijinta idan na samu abin da nake so kuma zan karbi kuɗi na ni ma baka cin ina ne zan ɗauki zunzurutun kuɗi irin waɗannan in bai wa mutum akan wata ya mace ko na bai wa mutum waɗannan kuɗin ba su yi masa amfanin komai ba domin idan na miƙa masa ma zan tura barayi su je su karɓar min kuɗi na yanzu kana nufin kuɗin da barayi zai kwace daga hannuna sun dawo maka da su sun dawo min da su ba su taɓa ko kwabo ba dama sun saba yin min aiki shekara da shekara ina fatan dai ba ku masalaha ne ba ko bai masala halin komai ba mun ya ba mu haɗin kai bai mana jayayya ba to shi kenan ku je zuwa an jima ku dawo sai in ba ku shi yau ina tare da bakuwa okay sir in jima kai mutum ne mai fuska biyu da farar fuska da kuma baka fuska ka kalle da duka fuskokinka lokaci guda a lokaci guda ka musguna mu sannan kuma a lokaci guda ka zo ka kyautata mu kai wani irin mutum ne ka yi haƙuri da bakar fuskata da ka gani daga yau na cire ta ba zan ƙara kallon wanda ita ba kuma insha Allah daga yanzu ba zan ƙara aikata mugayen halaye ba domin gaskiya rayuwarka ya nuna min darasi mai matuƙar amfani na gode da taimakon da kawai na gode allah ya saka maka da alkhairi allah ya biya ka da gidan aljanna karka da daga nan idan kun tashi koma gida sabon gidanku ya kamata ku wuce direct kuma ina mai baka shawara da ka rike ka hannu biyu domin mace ce ta gari mai kirki da ba ta taba cin amanar ka ba duk rintsi na gode alhaji na gode ala saka da alkhairi yanzu baka da abin da kake yi me zai hana ka koma sana'ar da ka bari a baya alhaji yanzu ba ni da wani kuɗi da zan yi amfani da shi wurin yin wani kasuwanci ban koma sana'a ta wadda na baro kaka damu ni zan ba kuɗi ka koma tsohon sana'ar ka ta noma ko kuma ka canza wata sana'ar ma idan kana gani ya fi maka kamar yadda matarka ta faɗa mu na gode allah ya saka maka da alkhairi na gode sosai ni ban san irin godiyar da zan maka ba karkada allah ya ba mahaifiyar ka lafiya sai ka ji na gode allah saka da alkhairi Sakina. Sakina. Allah dan annabi saki na ki haƙuri ki yafe ki yafe min laifin da na miki saki na dan Allah dan annabi kamata yi magana abin da ya fi muhimmanci a gaban ka rinjin dogon gaji kuma ba ya cikin wannan mutumin da ya taimaka mana babu abin da za mu ce masa sai dai mu yi mishi addu'an samun kyakkyawan sakamako wurin Allah taimako irin wannan ba ƙaramin abu ba ne a wannan zamani lasaka mishi da alheri saka mishi da alheri saka mishi da alheri amin ya Allah ɗauki naira miliyan biyar ya bani wacce zan fara sana'a kuma dai wannan mutumin allah ya saka masa da alheri dama ana samun irin wa'annan mutanen a wannan zamanin da likita ya ce yau za a sallame mu Bukan dari mana ya. alaikum salam lafiya la tafiya yalla bai dama akan magana kayayyakin kamfanin yan china nan ne suka ce za su aiko mana da samfur magani to ya kake gani ba mun yi magana da kai wani ce ku je ku duba kayan a tabbatar da ingancin sun suna da inganci sai a kawo eh akwai kasan kayan su an yi sai da su a ko'ina dan muna ba da samfur din su dama tun kwanakin baya sun kawo ne to alhamdulillah inda kun duba kun tabbatar da ingancin kayan kenan a rubuta musu approval kurin sai su sai su kawo ko eh okay insha Allah ba matsala dama kai nake jira tun da ina so zan fita akwai inda nake so in je akwai wasu mahimman abubuwa da nake so in je ne a wurin lala ka zauna a ofisin nan okay sun akwai wani abu just call me okay sir yeah. na mai kudi ba gane ni ba ne zayyanu ne zayyanu ne zayyanu na an ni na wucewa ne haka an na wuce ka na ganka na ce wannan da yadda aka yi alhaji mai kudi ne shine ne faki na yi wata ka ce wannan wato ta ce na ganka haka alhaji labari ne mai tsawo aiki zo mu zo mu zo mu mu shiga motar mu je Alhaji gaskiya na yi matuƙar mamaki da ganka a cikin girma wallahi zayyano na samu matuƙar karyar arziki da yanzu yawon da ina yi ina yawon neman aiki ne amma Allah bai sa na samu ba na je wurare da dama abin da zan ci da iyali na yanzu gagara ta yake ba da shi to amma ya aka yi kana cikin irin wannan halin baka neme ni ka sanar da ni ba bayan rabuwata da kai lokacin da na taimaka maka ban taba tsammanin cewa abin da na baka su yi maka amfani ba kuma ban taba kawo ka rai cewa in je in nemi taimako a wurin ka na taimaka wa mutane da dama a rayuwa amma ka san rayuwa ta canza mutane da dama wanda ka taimaka ba lallai su taimaka maka ba shi yasa na ci gaba da kokarin neman na kaina ba tare da naje wurin wani ba Allah sarki maganar ka haka yake a gaskiya ni kaina ban zauna a cikin wannan ƙasa sosai ba na koma singapore ne can nake zuwa nake turo da kayayyakin irin waɗanda spare part na motoci na yi shekara kusan biyu a can sannan na dawo nan kasar na zo na buɗe kamfani na na ci gaba da running business ina a yanzu haka ina da manya-manyan kamfanonuwa har guda biyu kuma duk wannan abin da ka gana yi wannan kuɗin da ka ɗauka ka bani su ne allah ya sanya musu albarka har ya sa ka gana a cikin wannan halin yanzu gaskiya na yi maka murna allah ya ƙara arziki amin amma yanzu za mu tafi da kai gida za mu je mu zauna mu ci abinci ka ga inna da sauran iyali kafin nan mu zo mu tattauna wani magana kuma da inna wannan shi ne wanda nake ta baki labari a baya wanda ya taimake mu a asibiti lokacin muna cikin matsala sosai sa'an nan kuma shi ne sanadiyar dawowa arziki na a yanzu Allah sarki rayuwa to ai yanzu shi ya zama dan uwanmu akwai dalilin abin da ya sa na ɗauko shi muka zaunar da ku saboda ina so in shaida muku wasu abubuwa alkhairi da nake so na mai wannan gida na wanda yake unguwan dosa ina so zan mallaka masa shi daga yau nan babban kamfani na kuma na wannan ne block zan ba shi manajan director a wurin zai je ci gaba da aiki a wurin zayano na gode da dukkanin abin da ka ayyana za ka yi mu amma ban cancanci kai min irin wannan abin ba zama manajin director na kamfaninka ya fi ƙarfi na abin da nake bukata kawai shine abin da zan iya ci da ni da iyalina kawai shine bukata ta haba dai duk irin alherin da kai mana a baya a yanzu babu wani abin da zayani zai iya yi maka biya ka domin fa shi alheri dan ne baya faduwa ƙasa banza gaskiya ne kuma duk abin da mutum ya yi na alkhairi a rayuwarsa shi zai bisa, har ƙarshen rayuwarsa wannan manajan director na baka na riga na san zaka iya ba wani abu ne wanda zai fi karfin ka saboda ba wani abu da baka gani ba a rayuwa kuma Allah ya so yadda yanzu za ki ɗauko takardun wannan gida. kin san inda suke hajjago mm. ki ɗauko sai a bashi ya mallaka mai zuwa gobe da safe su ni sai mu je da kai kamfani a nuna maka yadda abubuwa su kuna sai ka ci gaba da aiwatar da aiki Allah ya na gode Allah ya saka da alkhairi amin ban san da me zan biya ka ba amma dai na gode